alhaji Abuja ne wallahi yanzu yan sanda suka harbi wani aka kone police station wallahi yanzu aka kasuwa aka rufe aka ta harbi kowa ya fita a guje ni ma wannan usai market ne yanzu yanzu na usai market ne na fito ai abun a gaban mu ne ya faru nan ga ne na yadda aka sanya yi auku inda jami'an 'yan sanda da kwamitin aiki da cikawa suka kama ɗan kasuwar da miƙa shi ga kotun tafi da gidanka wacce ta yanke masa hukuncin tafiya gidan yari lokacin da 'yan sanda suka saka mutumin mai suna Oga Musa a mota sai ya tsalle ya diro daga motar don arcewa, inda 'yan sandan kuma suka harbe shi ya mutu nan take. Hakan ya husa ta 'yan kasuwar har suka banka wa ofishin 'yan sandar na kasuwar wuta ya kone kurmus This your call is interrupting my findings. I'm trying to put a call across everywhere to find out what is going on. Irin da kake yi na katsalandan ga binciken da nake yi na ji wuta ta kama a kasuwar wuse zan kira ka in mun gama bincike in ji kakakin rundunar 'yan sandan ta abuja josephine ada kafin ka je kobo kawai muka ji hayaniya nace me yake faruwa ne kuma a gen ai suka ce ai mutumin ne har an yi mara hukunci akwai kotu tribunal ne ko kotu na 'yan kasuwa ne an yi mara hukunci take kuma alkali sa kai shi ku je kawai shi kuma an kama jan an zuba mura an suka sa shi cikin mota bayan pickup sai salle dira zai gudu kawai sai sanda suka buɗe wuta a cikin kasuwan kuma suka harbe shi wallahi tallahi lahira Shugaban kungiyar 'yan kasuwan Arewa reshen Abuja Alhaji Adamu Hassan ya nuna takaicin kashe ɗan kasuwar da shirin ɗaukar matakin da ya dace. Wannan abin za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna yi wa wannan mutumin addu'a Allah ya ji kanshi sannan kuma Allah ya ba iyalansa hakuri domin rai in ya fita baya dawa amma kuskure kam ya riga ya faru duk da abin da yake ko da hukuma ne aka cikin kasuwa daukan irin wannan tsaurin doka na halbi ko wani abu makamancin wannan duk abin da mutum ya aikata ya kamata a duba menene wannan abin da ya aikata criminal offense ne ko kuma civil offense ne duk wanda na abubuwa yana da kyau a duba a gani saboda haka yanzu mu ba zama ya bai same mu ba mu shugabannin kasuwanni da kuma shugaban wannan kasuwa da mu da muke escort shi duka zamu duba mu ga ina ne za mu nema mutane su sannan kuma ina ne za a hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aikan. Masu sayan kaya da 'yan kasuwar da dama sun gaggauta ficewa daga kasuwar don 'yan sanda sun shiga jefa hayaki mai saƙwalla. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.